Barka da zuwa Hausa Zip TV, tashar da ke kawo sahihan labarai. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a kowane lokaci. Sannan kuma wannan bidiyo da kake kallo, ka danna mana alamar laikin sannan kuma ka yi comment, saboda muna lura da duk masu yi mana haka. tamkar gasa ce muka sa akwai adadin da muke son kaiwa insha Allah za mu ba da kyaututtuka idan kana da rabo za ka samu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Har yanzu ba a daina ba. Duk da katse hanyoyin sadarwa da kuma rufe wasu kasuwanni da rufe wasu abubuwan da dama da kuma hana yin wasu abubuwan da dama a cikin jihar Kaduna, har yanzu 'yan bindiga suna gudanar da harkokinsu na garkuwa da mutane a cikin jihar. A ranar Litinin ne wasu 'yan bindiga suka tara motar ma'aikatan gwamnati a hanyar Zaria kuma suka kwashe su ga baki ɗaya. iyalan waɗanda aka sace sun ce direban motar ne kadai aka saki domin isar da saƙo ga iyalan waɗanda aka sace ɗin da kuma gaya ma gwamnati an sace mata ma'aikata wannan abu ya faru ne daga zaria zuwa giwa akan wannan hanya ne 'yan bindiga suka yi nasarar kama waɗannan mutane suka yi garkuwa da su sannan waɗannan waɗanda aka kama ga baki ɗayansu iyaye ne mata ma'aikatan gwamnati sai kuma shi direban da suka saki wanda ke kokarin kai su din inda za su je da kuma misalin karfe biyar wannan abin ya faru ku ci gaba da kasancewa da hausa zip tv domin samun cikakken rahoto akan menene ya faru sannan kuma me suka bukata a basu sannan kuma sun sake su ko ba su sake su ba hausa zip tv tasha ta ɗaya wajen kawo sahihan labarai a kowane lokaci a faɗin duniya baki ɗaya Idan har kana da labari sahihi kuma ingantacce wanda kake so a yaɗa ma duniya shi, za ka iya sanar da mu ta hanyar comment. Insha Allahu mu kuma za mu tantabe ka ko mu magana da kai domin jin menene haƙiƙanin abin da ke faruwa ko ya faru. Mun gode. Allah ya ba mu zaman lafiya. Amin.